A cikin shekara ta 2013 ne gwamnatin Kano bisa amincewar babban bankin Najeriya ta kafa bankunan da ake kira Microfinance Bank a sharkutocin ƙananan hukumomin jihar 44 da nufin bunƙasa harkokin noma da ƙananan sana'o'i a tsakanin al'ummar jihar. ya a yanzu dai wasu daga cikinsu na ƙoƙarin takarwar gani ta fuskar sauke nauyin da aka rataya musu amma duk da haka suna fuskantar ɗimbin ƙalubale kamar yadda wani da ke zaman guda daga cikin jagororin bankunan ke faɗi. Akwai karancin jari da aka sa aka kafa bankuna na miliyan ashirin ashirin sun yi kaɗan. Mutane ba sa son su zo su yi hulɗa kai da kai da bankunan su ajiye kuɗi in ba an ce su zo su karɓi wani bashi ba. To wannan shi ma yana daƙile ci gaban bankunan. wasu sun amfana sun zo sun samu kudi sun samu karin jari rayuwarsu ta canja suna buƙatar a sake kara musu kudi fiye da yadda aka ba su abu na uku su kansu mutanen akwai waɗanda suke da taurin kai bashin kurin suke so su karba kuma ba a shirye suke su dawo da kuɗin ba Farfesa Kabiru Isa ɗan dago da ke zaman sabon kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya ce akwai buƙatar a yi wa bankunan garan bawul ta hanyar sauya musu suna da tsarin ayyukansu domin su yi daidai da tanada-tanadan musulunci ko sa samu karɓuwa a idan jama'a. Banki na musulunci abu na ka kawo kuɗin ka banki ma ka kuɗin shi a haɗu a yi mudaraba ko a yi musharaka ko a yi murabaha ko a yi eh, ijara wanda kai za ka ga cewa ka an maka wani faka wani gudunwa ga bunƙasa arzikinka kuma shi bankin zai amfani da kai kima icin mu burinsa to sai ga a da end ba wani wanda ba a maganar ah, mai bada bashi da mai karɓar bashi ana maganar kawai partners ne wanda suka haɗa gwiwa su yi business to irin wannan muke so mu yi da ƙananan masana'antu Kananan eh, yan tireda wanda jarin su ma bai fi irin dubu goma ba dubu ashirin kaɗan jawo su a jika ka sassa naka kuma ka sama mutane aiki sai dai sabuwar kwamishinar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki a kano hajiya aisha muhammad bello na mai ra'ayin cewa ban ga laifin commercial banks ba in sun nemi kwalatar saboda muna wani yanayi na mutane gaskiya ta yi rauni wani zai je karbi kuɗin nan ba da niyyar biya ba amma idan ya sai yana da wata kwalatar a hannu dole zai same da zai biya amma ina gani wa'annan ƙananan masu sana'o'i wanda ba su da ƙarfin da za su ba da kwalatar ko an samu cooperative societies aka hada su into cooperative groups za su iya karban bashi a nan bashin da za su karba ko mutum goma ne aka tattara an san idan mutum ɗaya bai biya ba sauran tara su za su biya so za ka ga cewa mutum goma nan za su haɗa kai su ga cewa lallai abin da suka karɓi kuɗin nan sun yi amfani da shi kuma biya an biya so ka ga cewa kenan members in cooperative society din su za su zama kamar check and balances na junansu Hajiya Aisha Muhammad Bello kenan sabuwar kwamishinar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.